اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد ان وما سوء البركه ما سوء مو آه، ونن دندلي مي البركه نا صوت السنه يورب بركة مدونا رانا مي البركه رانا الجمعه منسى وكاو مكو فسر الهدوبه da muka yi da harshen larabci zuwa harshen hausa yau abinda muka yi huɗuba a kai shine ainihin mabudan gaibi yana suna wurin allah ne shi kadai abinda nake so yan uwa su gane shine kowane mutum dan adam wanda allah halicce shi a rayuwarsa yana da matakai guda uku mataki na farko shine abin da ya riga ya wuce abin da ya aikata da koma menene abin da ya riga ya wuce to wannan shine mataki na farko kuma Allah kaɗai ya san hukuncin da Allah ya yi ma abubuwan da ya yi suka riga suka gabata na alkhairi da kuma na sharri shin ibadunsa an karɓa miyagun ayyukansa suna nan a rubuce an yafe masa ba yafe masa Allah kaɗai san wannan na biyu abin da mutum halin da mutum yake ciki a yau na yanzu to mutum na da dama imma ya cika littafinsa a wurin Allah da ayyuka na ƙwarai ko ko ya cika su da laifuffuka da miyagun ayyuka ma'ana saɓan Allah da zunubi da shauransu wannan shawara ta rage ga mai shiga rijiya sai kuma marhala na uku shine abin da zai faru gobe me zai same ka wani irin hali za ka kasance me zai faru maka gobe me zai faru gobe allah kaɗai ya san wannan babu wani wanda ya san wannan kai ba ka sani ba ni ban sani ba babu wani annabi ko mala'ika kowa bai san wannan ba sai allah subhanahu wa ta'ala to abin da za mu yi magana a kai shine yawancin mutane very unfortunate za ka iya ganin mutum gashi nan musulmi ne a zahiri amma gaskiyar lamari ba musulmi ba ne saboda ayyukan da yake aikatawa kuma bai tuba ba kuma bai daina ba saboda kowane irin laifi mutum yake yi kullum na maimaita wannan matukar mutum ya tuba ya bi ka'idan tuba da Allah ya ce da kuma manzo sallam suka mana bayani shi Allah mai karban tuban bawarsa ne bal yana murna da bayinsa da suke koma zuwa gare shi idan suka tuba amma mutumin da zai ci gaba da yin wannan laifin to kaga wannan lamarinsa daban saboda haka babu wanda ya san future yani abin da zai faru gobe babu kuma wanda ya san gaibu sai Allah 'yan masu ilimi sun fitine mu 'yan kwanakin nan da masu ƙarya da gaskiya ba za a zauna lafiya ba wannan shekara da ke zuwa za a mutu cututtuka za su kaza zai faru wani kaza menene menene wasu kuma ƙararrai za ka samu kaza ba za ka samu kaza ba wallahi babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah duka rajaman bilgaibi ne ana dai kawai faɗi ka tashi ne yawwa saboda mene Allah yana gaya mana cikin alkur'ani mai girma alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al Allah shi kaɗai ne masanin gaibi kuma abin da yake ana nufin gaibi abin da yake ɓoye ba wanda ya san shi Allah ce shi kaɗai san wannan kuma da abin da yake bayyane kuma shi Allah mai girma ne kuma maɗaukaki kuma Allah ce walillahi ghaibu samawati wal ard Allah shi kaɗai ya san abin da yake ɓoye na gaibu daga cikin sammai da ƙasa saboda haka hatta manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bai san gaibu ba sai dai abin da Allah ya sanar da shi saboda haka Allah yake gaya mana a cikin alkur'ani mai girma Kul la a lakum indi khaza'inullah ka ce musu ya kai Muhammadu yani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la aqulu lakum bazan gaya muku ba bazan ce muku ba indi khaza'inullah a wurina ne taskokin Allah suke wala a'lamul ghaib kuma ni manzan Allah ban san gaibu ba in ji Allah Allah ke gaya mana wannan a cikin alkur'ani na masu boka masu duba maƙaryata da suke ce mutane su sun san gaibu sun san wani abu na sirri za su gaya mutane abubuwan da zai faru wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak kuma ba zan gaya muku cewa ni mala'ika bane in attabe illa ma yuha ilai ni kawai bana bin komai sai dai abin da aka min wahayi abin da Allah ya sanar da ni wannan ke nuna mana ƙarara hatta manzon Allah shine wanda ya fi kowane halitta a duniya wani shi ne shugaban annabawa da manzanni wanda Allah ya fi so da kowa gashi Allah ya gaya mana cikin alkur'ani cewa shi a bakinsa ce shi ma bai san gaibu ka gaya musu cewa kai ma baka san gaibu ba saboda haka sanin gaibi wani abu ne ilimi ne na Allah shi kadai duk malamin da zai zo ya ce maka ya san wani abin da zai faru gobe ko ko ya san wani gaibi wani abin da yake gaibi ne ba wanda ya san wannan sai Allah to sunansa makaryaci komin girmansa komin ilminsa komin rawaninsa saboda haka mu lura 'yan uwa masu albarka idan Allah kaɗai ne ya san gaibu to bai kamata ba a ce musulmi na ƙwarai mai hankali ya tashi ya je wani wajen wani mutum bawa wanda Allah halicce shi kuma kidahu mi jahili ya je wajensa wai yana neman ya gaya masa abubuwan da za su faru na gaibu yana neman ya bayyana masa wani gaibi wani abu na sirri wanda zai faru nan gaba kuma ya masa duba ya duba masa zan yi tafiya akwai sa'a ko ba sa'a tunda nan gaba zan yi tafiya so ka duba min a sanin ka iliminka na gaibu wannan tafiyar da zan yi akwai sa'a ko ba sa'a zan yi aure wannan matar akwai dace ko babu dace ya'ani zan shiga siyasa zan ci kujeran ko ba zan ci ba shin wannan matar duba min za ta haihu ko ba za ta haihu ba ila akhi zan yi kuɗi ko ko ba zan yi kuɗi ba wasu abubuwa dai wanda Allah kaɗai ya san su tunda abu ne da ya shafi future ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ka je wajen mutum ka ce ya maka duba to malumma sun ce duk wanda ke irin wannan to yin haka kafurci ne ainihin kafurci kenan zuwa wajen boka da masu sihiri da masu duba da masu bautan gumaka da makaryatan kafuran fastoci da suke kiran kansu manzanni a waye gari gurɓatattun musulmai suna zuwa wajensu wai don neman taimako na abin duniya sun manta da Allah sun ƙaryatar da Kur'ani sun kafirce da Kur'ani duka waɗanda suke irin wannan sunansu kafurai ko da sun sa manya-manyan riguna ko da suna cewa ko me suke cewa sunansu kafurai, sai sun tuba sun yi nadama sun daina sun koma zuwa ga Allah ba ni na faɗi wannan ba ku saurara abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen malamin boka ko mai duba ya gaskata shi akan abin da yake aikatawa na bokanci da na duba saboda lokacin da ka gaskata shi ka kafirtar da Kur'ani ka kafurtar da Allah ka karyata Allah ka ƙaryata manzon Allah sai annabi ya ce faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya kafurta da abin da aka saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka saukar Kur'ani Kur'ani da sunna mun karanta kuma kur'ani ya ce mana Allah kaɗai ya san gaibu annabi ya ce Kur'ani kuma shi annabi bai san gaibu ba so ka kafirta da ainihin abin da aka saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwayan ma wanda ya je wajen mai boka ya kuma tambaye shi wani abu ya gaskata shi ba a karɓan sallarsa na tsawon ranaku arba'in maluma suka ce sai ya yi sallan kuma idan kuma ya yi ba a karba wannan azaba ne gare ka wannan ana nuna irin muni na zuwa wajen wa'annan miyagun mutane waɗanda sun lalata society su ke sa ake kisa su ke sa ake rabuwa da mata su ke sa ake kidnapping su ke sa ake shaidanci, duk wani bala'i na society ya, soma ne daga wa'annan shaidanu malaman boka da malaman duba da malaman shaidanu waɗanda suke kiran kansu wasu masu boka masu duba masu sanin gaibu Wayannan suna mu'amala ne da shaidanu daga cikin aljanu kamar yadda kuka sani aljanu akwai mutanen kwarai daga akwai na kwarai daga cikin su afwan akwai aljanu na kwarai kuma akwai aljanu kafurai shedanu to duk wani mai boka yana mu'amala ne da shedan yana bashi wasu labari na gaibu wanda kuma yawanci kamar yadda Kur'ani ya gaya mana da hadisi 99% duk zuki ta malle ne ma'ana duk ƙarya ne saboda haka 'yan uwa a yi hattara kuma alura shi yasa masu iya magana suka ce masu duba makaryata ne ko da abin suka faɗa ya dace ya zo daidai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inda hu mafatihul ghaib Allah ya ce mabuɗan gaibu wajensa yake shi kaɗai la ya'lamuha illahu babu wanda ya san su sai shi akwai mutane da za su gaya maka cewa wai akwai hadisan da yani wai akwai hadisi ni dai ban ga wannan hadisin ba kuma ko hadisin na exist to hadisin ƙarya ne saboda duk hadisin da ya karo da hadisi ingantacce ya yi karo da kuma ayin ƙur'ani sunan wannan hadisi maudu hadisi ne na ƙarya na ƙage aka labta wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don san rai da neman biyan bukata wai kamar yadda suke cewa wai akwai duba wanda ya dace shine duba irin na annabi idris in dai za ka yi duba irin na annabi idris to wannan babu laifi la ilaha illallah ku ji wani babban ƙarya me ma'anan duba gaibu sanin gaibu abinda yake a ɓoye shine duba kuma ga aya ƙarara Allah ce babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai shi kadai kai ka cewa ko wani annabi Idris shin mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da ka'ida duk wata shari'ar da ta gabata idan ta saba wa shari'ar mu ba ma aiki da ita na ɗaya kenan shin kai da kake wannan duban kace in ya dace da annabi Idris Allah ne faɗi wannan ko annabi ne faɗi wannan kuma shin kai annabi ne maƙaryatar banza saboda haka wannan kage ne da kuma sharri kowane irin nau'i na duba abin da ya shafi gaibu haramun ne a musulunci duk mai aikata wannan da mai zuwa wajensu sun kafurta sai sun tuba sun koma zuwa ga Allah sun daina in wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda ya san gaibu babu wani annabi da ya san gaibu babu kuma wani mala'ika na kusa wanda ya san gaibu sai dai abin da Allah ya sanar da su Allah na cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin gaibi baya bayyanar da gaibinsa ga kowa illa man irtada min rasul sai dai waɗanda ya yarda da su daga cikin manzanni shin kai manzo ne Allah ya aiko ka ne zuwa ga mutane saboda haka mutane su ji tsoron Allah su daina yaudaran kansu kuma su daina yaudaran al'umma wa masu albarka hadisi ya inganta daga hadisin bukhari daga ibn umar lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce abubuwa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah abubuwa guda nawa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala na farko inna Allah indahu ilmu sa'a Allah kaɗai ya san lokacin tashin alkiyama Allah kaɗai ya san wannan na biyu wa yunazzilul ghaith Allah kaɗai ya san lokacin da yake saukar da ruwa daga sama daga girgije wa ya'lamu ma fil arham Allah kaɗai ya san abin da ke cikin mahaifa na mata baki ɗaya Allah kaɗai ya san abin da ke ciki wa ma tadri nafsu ma za taksibu gada babu ran da ta san abin da zai faru gobe abin da za ta samu gobe abin da zai same ta gobe babu ran da ta san wannan wama tajri nafsun bi ayyi ardin tamut babu kuma wani rai da ya san a ina wannan zai mutu inna Allah alimun khabir Lallai Allah cikakken masani ne kuma ya ƙididdige komai a kan lokaci saboda haka za mu soma abu na farko da muka ce abubuwa guda biyar in ji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi babu wani wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala na farko ilmu sa'a lokacin sanin lokacin tashin alkiyama ranar da za a yi tashin alkiyama game da alkiyama babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda dalili Allah ya gaya mana cikin alkur'ani ilaihi yuraddu ilmu sa'a ainihin sanin ilimi game da tashin alkiyama ga Allah kaɗai ne makoma mana Allah kaɗai ne wanda ya sani ba wanda ya san wannan saboda haka Allah ke gaya mana za a tambaye ka ya kai manzan Allah game da zancen tashi alkiyama ka ce ilminsa na wajen Allah shi kaɗai amma wa ya sanar da kai cewa la'alla tashi alkiyama ya kusa saboda haka a lura mutuna hadisin umar bin khattab radiyallahu anhu lokacin da mala'ika ya zo masa a cikin wani yanayi na wani mutum wanda ya zo mai tsananin farin tufafi da kuma tsananin baƙin gashi a ciki ya tambayi manzon Allah game da zancen musulunci da imani da kuma kyautatawa sai ya ce wa manzo Allah ba ni labari game da zancen tashin alkiyama sa'a lokacin tashin alkiyama sai ya ce ai wanda ake tambaya bai fi sanin wanda ke tambaya ba ma'ana ni da kai duk ba sani ba wannan lamari ba san su ba saboda haka babu wanda ya san lokacin tashi alkiyama abin da ya shafi gaibu sai Allah wahda hula sharikala Allah kaɗai ne wanda ya san wannan na biyu saukar da ruwa daga girgije babu wanda ke da wannan ikon babu wanda ya san lokacin da Allah ke saukar da ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ruwan da muke amfani da shi wanda ke saukowa daga girgije wanda bayi da dabbobi da shuka da komai ake cin amfaninsa wa ya san lokacin saukarsa da inda zai sauka ya yani kwantiti na wannan ruwan da zai sauka kuma ruwan idan ya sauka a ina zai je ba wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ke gaya mana cikin alkur'ani mai girma a fara'aitumul ma'a alladhi tashrabun shin kuna ganin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min muzni shin ku ne waɗanda kuka saukar da wannan ruwan daga girgije am nahnul munzilun ko musu Allah masu girma mu ne muka saukar da shi sai Allah ce launa sha uja'alnahu ujaja da mun ga dama da mun mai da wannan ruwan ruwa mara daɗi tamkar ruwan gishiri wanda ba za ku iya sha ba falaula tashkurun washin ba za ku gode wa Allah ba ku yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah ku san Allah shi ke da iko shi kadai akan wannan abu na uku annabi ya ce kamar yadda ja mana aya wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ya san abin da ke cikin mahaifa yani abin da ya shafi jarirai shin wannan jariri wani irin jariri ne mace ce ko namiji ne mai arziki ne ko talaka ne zai zama shugaba ko ba zai zama wani shugaba ba ila akhir ma kuma wani lokaci wani rana za a haife shi kuma yaushe zai bar duniya me zai same shi a rayuwarsa ta duniya baki ɗaya wannan jariri ba wanda ya san wannan sai Allah likitoci suna amfani ne da hadisin manzan Allah wanda annabi ya ce idan yaro na cikin cikin mahaifinsa lokacin da mahaifiyarsa ta ɗauki ciki idan aka samu arba'in na uku za a aiko da mala'ika wanda zai hura masa rai zai rubuta cewa yani mai arziki ne ko mara arziki ne zai rubuta arzikinsa da kuma mai daɗin kai ne ko mara daɗin kai ne zuwa ƙarshen hadisin da shi likitoci suke amfani idan likita ya ce shi ya san gaibu ya san abin da ke cikin ciki ranan da mutum ya ɗauki ciki watan farko ya je ya tambi wannan likitar wannan ɗan namiji ne ko mace ce ya yanayinsa yake kwana nawa zai a duniya yaushe ne gaya mai ranan da za a haifi wannan ɗan zai ce maka bai san wannan ba ya jera sai arba'in na uku ya yi kamar yadda hadisi manzo Allah ya gaya mana saboda haka ya'ani yan uwa masu albarka babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai ne ya san abin da ke cikin cikin mahaifa koko cikin mahaifa na matattaki sawa'un ɓangaren duniyan mutane ne koko duniyan dabbobi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad Allah shi kaɗai ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikin cikinta da kuma abin da take ragewa da abin da ke ƙaruwa. Saboda haka komai Allah ya ƙididdige komai da lokacinsa yadda Allah ya tsara. Abu na hudu shi shine wama tadri nafsun za ta gada, babu rai da ta san abin da zai faru gobe, future. babu wani wanda ya san wannan babu wani mutumin da ya san me zai faru gobe sai Allah subhanahu wa ta'ala shin a rayuwarmu mun taɓa sanin cewa halin da muke ciki yau zai same mu abadan na alkhairi ne ko na sharri Allah kaɗai ya san wannan misali mutum zai iya zuwa ya kai ɗinki wajen tela ya ce ma tela ya ɗinka masa kaya masu kyan gaske sai an gama ɗinkawa zai iya zuwa ma ya karɓo yana kan hanya ya haɗari ya mutu ba tare da ya sa wannan kayan ba da ya san cewa ba zai sa ba zai ɗinka ba mutum ne zai daɗe a turai yana wahala yana aiki ya gina makeken gida ran da zai shirya ya kama hanya ya je ya yi lancin ɗin wannan gida zai bar duniya ko gidan ma ba zai gani da idanunsa ba wannan duka yana faruwa saboda mutum bai san gaiba bai sa abin da zai faru gobe ba kai ne za ka yi karatu kana son ka kai wani daraja na ilimi musamman kana son ka zama likita ka yi karatu har allah sa ka samu ka gama karatunka baki ɗaya an baka certificate kafin ka zo ka soma aiki ka koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala mutum nawa saboda haka babu wani wanda ya san abin da zai faru sai gobe sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a kiyaye abu na biyar Allah ya ce wama tadri nafsun bi ayyi ardin mutu mutum bai san a ina zai mutu ba shin zai mutu ne akan gadansa akan makoncinsa tsakanin iyalansa da dangi koko zai mutu ne a matsayinsa na bako matafiyi kuma bai san wani irin yanayin mutuwar da zai yi ba zai mutu ne normal mutuwa koko zai mutu ne a wajen saban Allah koko zai mutu ne ta hanyar haɗarin mota jirgin sama ruwa koko yaya zai mutu babu wanda ya san wannan sai dai Allah subhanahu wa ta'ala kowanne daga cikin mutane kowanne daga cikinmu ya san birthday dinsa ma'ana ya san tarihi yani e ya san shekaran haihuwarsa amma babu wanda ya san ranar da zai bar duniya idan akwai kuma a kawo mana duk masu ilimin duniya ka tambaye shi yaushe zai mutu zai ce ma bai sani ba saboda wannan lamari gaibu ne Allah kaɗai ya san wannan to idan mun fahimci Allah kaɗai ne wanda ya san gaibu kuma shi Allah shi ne mai yawan gafarta wa bayansa zunubansu kuma yana farin ciki da bawa lokacin da bawarsa zai tuba ya koma zuwa ga Allah ya daina miyagun ayyukan da yake yi idan mun fahimci wannan da kyau ya kamata a rayuwarmu mu cika zukatanmu da imani da tauhidi duk wani abin da zai kama na tangarɗa game da tauhidinmu mu yi watsi da wannan lamari kuma mu kyautata zato da ubangijinka kuma ka mai da lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka gamsu ka yarda da abin da Allah ya yi maka na rayuwarka ta duniya kada ka ɓata lokacinka wajen saɓan Allah kuma kada ka shagalantar da kanka a kan abin da ba zai amfanar da kai da komai ba dalili rayuwar na ta duniya rayuwa ce gajeruwa very short yani rayuwar duniya gajeruwa ce shekara nawa za ka yi a duniya shekara 100-200 mustahil wanda mu rayuwarmu daga 40 ne zuwa 65 kaɗan ne suke wuce 65 saboda haka abin da kai baya ya isa haka nan ya isa ya wadatar daga yanzu mai da lamarinka zuwa ga Allah kai abin da ya dace manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce cewa za ka ta'mul iman ya samu ɗanɗanon imani test na imani fit man radiya billahi rabba duk wanda ya yarda cewa Allah shi shine ubangiji ba wai da baki ba ka bi abin da Allah ya ce wa bil islami dina addinin musulunci shi ne kadai addini ba wai kana musulunci kana shirka kana wani shirme kana zuwa wajen boka ana saba ma Allah la kai musulunci kamar yadda Allah ya ce wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya rasula kuma ya yarda cewa annabi muhammad shine manzo na allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi masa biyayya ai bin abin da ya ce yin abin da ya aikata ya kuma yi umarni bin sawun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a aikace ba wai muna da'awar muna son annabi amma kuma ba ma bin sunnarsa ba ma aikata abin da annabi ya ce sai dai bin san rai da kwaɗayi da bin abin duniya shi yasa ko oho muna addini yadda muka ga dama wannan kuskure ne wannan shine takaitaccen fassara game da hudubar da muka yi a yau inda muka yi daidai Allah ba mu lada da ni da ku baki ɗaya inda kuma na yi kuskure daga gare ni ne Allah mana gafara baki ɗaya zan tsaya nan Allah mana dace da alkhairi kuma Allah ya ba mu aljanna ya nisantar da mu da wutan jahannama ya gafarta ma iyaye kuma waɗanda suke raye Allah ya kare su ‘ya'ya Allah sa musu albarka da zari'a baki daya subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum jami'an